yau talatin ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin juhudu sheikh rabi bin hadi al-madkhali fi muharabatil gulu fi tabdi wanda ɗalibinsa mai suna falih bin jibir hafizahullah ya tattaro daga cikin fatawowin shekar biyu bin hadi dangane da abin da ya shafi yaƙi da ainihin zakewa da shantakewa a cikin manhaji na ainihin salaf na'am eh, yau za mu tashi shafi na nawa shafi na 21 daga tsakiya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wajibuhu tablighu da'wati llahi bil hikma eh kada a manta da karatun da ya faɗa satin da ya wuce cewa an tambaye shi shin yana halatta a kaura cewa wanda yake sallama ga yan bidi'a yana sallama ga yan bidi'a kamar yana sallama ga ikhwanul Musulmin? yana sallama ga yan harakiyin yana sallama ga yan takfiriyin yana sallama ga kaza kuma yana zama tare da su amma kuma ya tabbatar cewa su yan bidi'a ne kullura lura wato yana zama tare da su amma ya yi ikirari cewa su ‘yan bid'a ne sannan kuma yana kyaman ilimin jarhu wata ba ya sanya ambaci a ambaci ilimin jarhu wata ta'adil to shi ne shekarabi ya yake cewa yaya za a yi mutum ya zauna tare da ainihin ‘yan bidi'a ikhwanul muslimin ‘yan harkiyin ‘yan tafsiriyin ya za a iya zauna tare da su shin ‘yan salafiya dama suna zama tare da ‘yan biri'a? Shi ne cewa in an samu ba salafi wanda yake mai ƙarfi a wajen salafancinsa, wanda yana da iko yana ganin zai iya isar da da'awa cikin ‘yan biri'a, zai iya shiga cikin ‘yan biri'a ya isar musu da da'awa, kuma zai iya shiga cikin ‘yan hizbiya ya isar musu da da'awa bil hujja wal burhan, yana da hujja, yana da dalilai wanda zai iya yi. sannan kuma zai iya yin tasiri a cikinsu ba za su yi tasiri tare da shi ba yana ganin in ya shiga cikinsu zai iya tasiri su ba za su yi masa tasiri ba to wannan wajibinsa ya ce an yaftali da ula wa ne shine yayi cuɗanya da waɗannan ya kira su ba maganan hajar a nan wajen inda ya cika wannan sharaɗin kada ya hajar ya zauna tare da su ya karanta da su addini ya fahimtar da su an gane ba wai don cin abinci ba ba wai zai zauna da su don ya ringa cin abinci da wajensu ba ne ko don shan five alive ko abin da ya kama da wannan kada ya zo don shan wani abu ko kuma don wani mudahana ko kuma wani abu daga cikin al'amarin duniya ko kuma ikirari akan barna ya ga suna kan barna ya shiru inda ya zauna a cikin su suna yin kurakurai ya nuna musu kuskuren su ya fito fili an gani shine fadilatu sheikh rabi'u bin hadi al-madkhali yake cewa kawai zai tarbe su ne a masallatai ya tarbe su a masallatai ya kira su ya musu da'awa ya tarbe su a kasuwanni ya kira su ya musu da'awa ya shiga mota tare da su ya musu da'awa kun ji wannan ne karatun da muka yi satun da ya wuce to yau sai ce wajibuhu abin da yake wajibi na malami na salafiya shine ne tabligu da'awatul lahi shine isar da da'awa ta Allah da hikima wal mau'izatul hasana da wa'azi mai kyau an gane kun ji an ce da hikima da wa'azi mai kyau to yanzu in kuka auna tsakanin abubuwan da ke faruwa a garin Najeriya a Najeriya kasan mu wa'inda suka taso kwanan nan suke da'awan su ne yan salafiya na gaskiya wanda mu mun san ba haka bane ina ba dan gane wannan mm. mu mun san suna da fikira wacce ba ta salafiya ba gaskiya nan mutane da suke kiran kansu wai su yan wata adil ne wai to shin sun yi aiki da wannan nasiha kai suna ma jingina kan zuwa ga bi sun yi aiki da wannan nasiha na bi bin hadi umair al-madkhali hafizahullah cewa isar da da'awa da hikima da wa'azi mai kyau shin yana daga cikin wa'azi mai kyau ka samu babban malami wanda ya daɗe yana wa musulunci aiki don ya yi kuskure a wani abu ka zage shi ka kira shi jahili ka kira shi daƙiƙi ka kira shi wawa ina ba can gano wannan ka ce ma bai ma san komai na ilimi ba wanda zai zauna ya karantar da kai shekara talatin ka zo da ɗan guntun larabcinka ka ce wai bai ma taɓa yin karatu ba ka ce jahili ne ya ma ka karantar da shi na fatan gane shin dama yana daga cikin manhaji na da'awar lafiya rashin kunya ga manyan mutane yana ciki to kaga dai abin da shekarbi ya faɗa nan wajen yin da'awa da hikima da wa'azi mai kyau idan an san mutum yana karantar da sunna yana karantar da aƙida yana kan manhaji sai ya kuskura wani abu ko da kan manhajin ya kuskure to ana yi masa magana ne mai laushi a nuna mai kurakuransa amma nan yara da suka taso yanzu babu sauki yadda ka san in suna wa'azi yadda ka mutum na shan kwaya kaga suna yin magana ne yadda ka dan kwaya ko yadda kasan dan daba yana magana kasan wanda ya sha kwaya baya cikin hayyacinsa zai iya sakin duk abin da ya fito a bakinsa to su ma wa'annan mutane ba sa duba darajar mai daraja dama wanda ya san darajar mai daraja shine mai daraja kaga mutum ya san darajar ka to dama shi ma mai darajar ne ya fito ne a gidan daraja amma kaga mutum bai san darajar uban kowa ba zai iya zagin kowa ya wulaɗanta kowa ya ci mutuncin kowa to dama kaka raba ɗaya biyu ka san dama kai ka san dama ba sai an faɗa ba an gane wannan ko to saboda haka wajibi ne isar da da'awa da hikima da wa'azi mai kyau ba wai zagin mutane bane yake nuna kai ka da cin mutuncin mutane da wulaƙanta su ba shi bane ud'u ila sabili rabbika bil hikima. wal mau'izatil hasana mm. wajadilhum billati hiya ahsan haka Allah ya ce na'am na'am fa hadha idza jalasa fi baytihi bi hujjati hijran ahli bid'ah to wannan misali idan ya zauna a gidansa da hujjan wai kauracewa masu yan bid'a akwai wasu mutane zaka su ba su wuce su goma ba a garin gaba ɗaya ba a garin gaba ɗaya ba su wuce goma ba amma kwata-kwata ba sa mu'amala da kowa wai suna yin hajarar muftadi to ai yan bidiya za su yi murna da ku kaga kun je kun kulle kanku a cikin daki iku iku ku goma kaga babu wani ci gaba ga da'awan yan bidiya za su so irin ku kaga in kun kulle kanku ba ku mu'amala da kowa ba ma wanda zai san ku shikenan alhamdulillah kun binne kanku ku da kanku kai ma kanku likafali ku binne ku ba ba ai a matsayin ku da kuke ku goma nan kuna buƙatar ku fito ku wayar da kanku mutane ku nuna musu hakikanin menene aqidan ahlus sunna menene manhaji na salaf menene kaza sai zaman to kuna yin gaba da kowa ba kwa magana da kowa ba kwa zama da kowa shin wannan awan salafiya ne to akwai mutanen da suke awan su yan salafiya ne haka suke yi a ƙauyen su ba sa mu'amala da mutane ba su wuce su goma ba in ma sun kai goma za su ce ma wancan kada ka yi mu'amala da shi dan biya ne wancan kada ka yi mu'amala da shi sufi ne wancan nan kaza ne wancan nan kaza ne wancan dan izala ne su ba ma wanda suke ki kamar ma dan izala in sun ganka da dan izala kamar sun ganka da fir'auna ina ba san gane wannan to irin wannan shine shekar bi ke cewa irin wannan mutumin wanda ba shi da tasiri fil mujtama idan ya zauna cikin gidansa da hujjan wai kaurace ma yan bid'a fahaza mautu da'awa wannan mutuwan da'awa kenan ina ba san gane wannan shine mutuwan me da'awa irin abin da suke kaga mutane goma sun takaita ba sa zuwa su yi wa'azi ga kowa yanzu haka samu amawa na yan bid'a ba malaman su ba kai kuma ka tsara su sosai a wajen ilimi shi in ka zauna a wajen su da nufin yin da'awa kuskure ne ba kuskure bane ya kamata a ce kai din nan ka zauna cikin amawa na yan bid'a kana nuna musu abin da yake sunna kana nuna musu aqidan tauhidi kana nuna musu manhaji na salaf a hankali kana janyo su zuwa ga fahimtar sunna a hankali kana da daya kana da daya suna fahimtar sunna shin wannan shi yafi zama maslaha ko kuma ka kulla kanka ka ringa gaba da kowa da kowa a cikin garin eh wanne ne fi zama maslaha to shi shekara bi ke cewa fa haza idza jalasa fi baitihi bi hujjati hijrani ahlul bid'ah wannan in ya zauna a cikin gidansa da hujjan wai kaurace ma yan bid'a hada mutu da'awa wannan shi ne fa mutuwar da'awa wannan kaman ya kashe da'awa ce ta sunna amma ba zan gano wannan misali insanun jahil mutum ne wanda yake jahili da ifin shakhsiya mai raunin shakhsiya jahili ne ba shi da ilimin addini yana da rauni ga shakhsiyansa idan sami ajna shubha akazahu wato idan ya ji dan haka kaɗan sai shubhan ta kama shi hmm. a gani in ya ji dan haka kaɗan sai shubhan ta kama shi misali haza yambaji an yanzu min ahli shubahi wal bidai to ya kamata irin wannan ya ceci kansa A gani ya nisantar da kansa daga ma'abota shubha da bid'o'i idan ka san kana da rauni wanda in ka dan zauna da yan bidiya ka dan jefa ma shubha zai ma tasiri zai raunana ma aqidanka da manhajinka to wannan ya kamata ka ceci kanka kai amfani da hadisin nan annabi ke cewa firar min al-majzum firaraka min al-asad ka guji kuturu yanda zaka guji zaki kaga in ka guji kuturu me yasa ke gudun kuturu ana gudun kuturu saboda tsoron kada kai mu'amala da shi ka ɗauki wani abu na ciwon sa ko ba ka ba to wannan ciwo kenan na kuturta to ina kuma in ka san cewa kana da rauni idan ka zauna tare da dan bidiya za ka kwashe wani bidiyan ai ya kamata ka guje shi fiye da mayan za ku guje zaki saboda kada ya yi wasa da aƙidarka ko manhajinka an gano wannan to a nan wajen kaga za ka yi hajar idan mutum ya san shi mai rauni ne zai ringa hajar mubtadi me yasa ya wannan hajar din yana yi saboda ya kwaci imaninsa saka mutum yakan yi hajar farko dan ya kwaci imanin shi idan ya san yana da shi da ifu shaksiya ne shi yana da rauni ga shaksiyarsa sannan kuma yakan yi hajar saboda ya kuntata ma yan bid'a ana yin hajar dan a kuntata ma yan bid'a saboda yan bid'a misali idan ya zama baka mai sallama baka mu'amala da shi baka zama tare da shi zai shiga cikin kunci amma wannan fa yana tasiri ne in mai faru in ya zama to ahlus sunna suna da ƙarfi suna da tasiri a cikin wannan mujtama din su kuma yan bid'a su ne yan kaɗan idan ahlus sunna suna da ƙarfi suna da tasiri kuma ahalus sunna akwai manya-manyan masu kuɗi ahalus sunna su ne shugabanni masu mulki to kaga idan ya zama to shi dan bidiya din yana buƙatar aikin gwamnati ya san sai ya zo wajen ahalus sunna in yana neman wani kuɗi zai so masu kuɗin ahalus sunna su dinga bashi zakka anan sai a zo a ba kowa zakka a tsallake dan bidiya in ana ba da aiki idan dan bidiya ya kawo application sai a ki daukan aikin shi a ce abin da ya sa ba za a dauke shi so dan bidiya ne shi kaga irin wannan hajar din zai yi tasiri ko ba zai yi ba saboda ahli sunna suke da karfi suke da karfi suke da fadi fada a ci to irin wannan a nan wajen ahli sunna za su iya amfani da ka'idan hajar mubtadi kama idan ya zama to yan bid'a suke da karfi suke da tasiri suke da mulki suke da ainihin masu kuɗi suke da kaza wanda kai din nan idan ka koma ka kulle kanka a ɗaki kawo kanka ne su za su yi farin ciki maka koma kai ta hajaru za su yi farin ciki tunda hajarun ka ba zai cutar da su ba kai ne za ka cutu za su hana ka aiki za su hana ka zakka za su hana kowa ya yi magana da kai in za ka nemi aure a wajen a hana ka aure a ce kada wanda ya baka aure wahabiya ba ne da kai sauransu da sauransu kun fahimci wannan ko to kaga ashe kenan hajarin muftari akan yi shi in zai yi tasiri amma in baya tasiri kamar yadda malaman salafiya suka faɗa ba a yin hajar sai yana da tasiri da islam ibn taymiya ya faɗa bakar abu zai littafin da yayi wanda malaman salafiya na duniya sun yarda littafin nan littafi ne wanda ya kamata ɗalibin salafiya ya karanta ya fa'idantu da shi shi ma yayi wannan magana al'allama ibn ba daga cikin fasarori daga cikin fatowin shi yayi wannan magana ibn usaimin yayi kai malaman salafiya kakaf sun nuna hajar muftari ana yin shirin akwai tasiri in babu tasiri kada ka yi ina ba san gane wannan shine abin da malam ke faɗa a nan wajen idan ka san cewa kai mutum ne mai raunin shaksiya da zaran ka ji dan shugo haka dan sai kama ka an gane ko to ya kamata ainihin ka kwaci kanka ka gudu daga yan bid'a saboda kaka faɗa cikin shubha ka nisance su kada ka zauna ai kada ya zauna tare da su walakin idan tarakal insan sai dai idan mutum ya zo ya jarabe ka sallama alai ya yi maka sallama daga cikin wayannan mutanen sai wani ya zo ya jarabe ka ce ma assalamu alaikum ka wa salam ka ce mai wa alaikas salam an gane ko ka amsa mai amma ka ce mai wa alaikas salam lakin an tujalisahum wa ta'kulahum sai dai ka zo ka zauna tare da su ka ci wa tu'akilahum hmm. an tujalisahum wa tu'akilahum ka dinga zama tare da yan bid'a ka dinga zama tare da wayannan ƴan ikhwanul muslimin ne ƴan mumayya ne su ƴan hizbiya ne su eh, ƴan wato sufiya ne su masu miyagun aƙidu ƴan haƙiƙa ƴan ismailiya baɗiniya ƴan shi'a rafida ƴan kaza ƴan hawarish da sauransu ka zauna tare da su kana cin abinci tare da su kana dariya kuna tafawa kana yin dariya da su ka zauna zuwa gare su a shafiran duniya an tafi haza mukhti to kai a cikin wannan kayi kuskure sunanka mai kuskure mai zunubi altahu mukhalifun li manhaj salafi saboda abinda ka aikata shi ya saba wa manhaji na salaf mukhalifun lis sunna kuma ya saba wa sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam na batan gano wannan to kaga irin wannan wane ne in yaji wannan zai kyamaci wannan manhaji din manhaji ne wanda yake matsakaici babu guluwi babu tafridi amma a nan fa Najeriya za ga wasu mutane ba su wuce goma ba sai wani yanzu ya ce yana yin tahaziri ya ta tahaziri ga malamai shi kanshi ba shi kanshi yana bukata a yi tahazirat ma a kanshi an gane shi kanshi yana bukata a yi tazira da amma shi ne wai yake bude baki wai yana tahaziri a daina sauraron karatun wane a daina sauraron karatun wane a daina sauraron karatun wane fa'idu shay la yudi ya za a yi kana majruhi ka zo ka ce a daina sauraron karatun mutumin kirki mutumin da yake da fikira na haddadiya sai ce a daina sauraron karatun malamin salafiya shin wane ne ya fi cancanta ya yi tahaziri ga wani eh? shin ɗan salafiya ne kamata ya ce a daina sauraron ɗan haddadiya mai fikira na haddadiya ko mai fikiran haddadiya ne zai ce a daina sauraron ɗan salafiya ina ba san gano wannan Ba za ga wayannan mutane ba wuya sai su ce wai suna tahaziri kai wane ne za ka yi tahaziri na ba san gane sannan kuma idan kana sauraron nan masu afkar na haddadiya din nan ka ga kai za ka ɗauka ma kaman salafiyar nasu ne wani daga yau ku sani ba dan salafiya ne ko dama kai ne kake shigarwa kake fitarwa shin salafiya dama dariƙa ce wanda akwai shehi akwai muƙaddami wanda shehi shigarwa yake fitarwa ai salafiya aiki ne idan ka yi aikin da ya dace daga da aikin magabata ka tsaya aqidanka na magabata ibadanka na magabata manhajinka na magabata shin mutanen duniya akwai wanda zai fitar da kai eh shin a Najeriya salafiya na waye a duniya waye ke da salafiya abu to wane ne ya isa ya zo ce ya fitar da ni alhali ni na tsaya kyam ina karantar da na tsaya na yi na karanci salafiya na kudirce salafiyanci shine akida na shine ibada na shine suluki na shine manhaji na shine komai nawa sai wani ya zo da karfin sa yace zai fitar da ni to ai amsar na ba shi dama can ba naka bane balanta naka fitar da ni inda naka ne sai ka fitar da ni bai zo na ai kai din da kake maganar ma shin ka ma shigo cikin salafiyya kana fa da wata fikira ce wacce ba, ba fikira bace ta musulunci ba fikira bace mai kyau to kai ne kuma kake cewa zaka fitar da wani misali Allah shi kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wani ne ya ce kada a dinga wani malami saboda shi shi malami yana karanta Qur'ani ne yace kada a dinga saurare shi saboda shi yana cikin democracy wannan yayi yaka cewa kada a dinga sauraron malami saboda malamin na cikin demokrasi. shi malamin kamar yana cikin demokrasi. shi yana supporting da suke a government kamar shi dan zala ne eh to ce kada dinga sauraren audio din shi yan kaga shi karatun qur'ani in mutum ya karanta qur'ani karatun ya yi kyau wani ne ce kaka saurari karatun shi idan malami ya zamanto mai da'awa ne zuwa ga bid'a ya zamanto idan ka saurare shi zai iya ma tasiri a cikin rayuwa har ka shiga cikin aqidan shi kowa ya san demokrasi ba shi da kyau duk mutumin da ya san salafiya ya san democracy ba tsarin musulunci ba ne to wane ne zai zo dan wannan mutumin ya yi karatun ƙwararri shi kenan ka zo ka shiga democracy saboda shi shi ana cewa ka saurari mutum ne in yana da tasiri wanda bai da tasiri ba cewa ka saurari karatun shi shin da ka saurari karatun shi kenan ka shiga cikin aƙidan shi a'a malami wanda yake da'iya ila biri a ciki wanda in kana sauraren shi zai iya ma tasiri ya janyo ka zuwa ga gida shi aka ce kaka saurare shi abin ji wannan amma dai ku sani demokrasi ba tsari ba ne na musulunci demokrasi salafiyanci ba ta goyon bayan demokrasi hatta kasashen musulmi daga an samu demokrasi musulmi ba sa son demokrasi an tilasta musu ne su bi wannan tsari din yawwa wa alaikum salam inda magana kan da Ƙanin eh. eh, kanin mutum ɗan biriya, za ku yi alaƙa da shi na ɗan uwa amma ba za ka tsaya kana wuta wani fira da wasu na wasu abubuwa da shi ba sai dai abin da ya shafi kawai kakai mai ziyara ɗan uwa kun gaisa shi kenan ɗan uwanka ne amma sakin jiki da shi har ku zo yana ganin kamar abin da ma yake yana da kyau bai dace ba eh wa salam ya yi sa'udiyya su akwai wasu da suke cewa daga cikin abin da ya sa suke kin izala saboda suna cikin demokrasi daga wujen su kenan cewa eh, a ka'ida bai dace bai dace malamin addini ya kutsa cikin siyasar demokrasi saboda cikin siyasar demokrasi akwai kurakurai da yawa farko dai tsari ne wanda yake ba na musulunci ba sannan kuma cikin demokarasi akwai wasu abubuwa da yawa wanda sun yi karo da addini demokarasi yana goyon bayan wato dan adam ya tsara dokoki wanda ba na Allah ba dan adam yana iya tsara dokoki ya halatta ya haramta ya yi kaza sannan demokarasi yana ganin kowa da kowa ɗaya ne da musulmi da kiristan da mai bautan gunki da dan kungiyan asiri da kowa duk ɗaya ne gaba ɗaya demokarasi baya bambanta tsakanin musulmi da kafiri to kaga irin wannan tsari wanda ya nuna da musulmi da kafiri gaba daya suna da equal right to gaskiya kaga wannan tsari ba na musulunci bane sannan kuma wato ba a bin tsarin musulunci ba a bin qur'ani da hadisi wajen tsara dokoki in za a tsara dokoki yan majalisa ne na dattawa da majalisar wakilai su ce zama su tsara ainihin dokoki wanda a cikinsu akwai kafirai akwai musulmi akwai kaza kuma suna tsarawa ne ba wai da qur'ani ba suna tsarawa da kwakwalwansu ne za ga wani lokaci sun halarta ainihin same-sex marriage sai a zauna a tattauna ko kuma akwai sanda na ji ba ana so a halarta shan wiwi an zauna a cikin majalisa ana so a halarta shan wiwi cewa ya kamata a yi tunani ko shan wiwi za a yadda kawai a ce an yadda a ringa shan wiwi a Najeriya kaga irin wannan in dai za a ringa irin wannan an taba yin haka wani lokaci don za a ringa yin haka kaga irin wannan tsari ka duba ba tsari bane mai kyau to malamin addini tsakanin shi da wannan tsari shine ya ringa yin wa'azi ga masu tsarin su ji tsoron Allah ba wai ya shiga cikin su ya zama kamar su ba kuskure ne gaskiya malami ya zo ya kutsa cikin demokrasi ba daidai ne. malami ya kamata alakan shi da ma'an demokradiya ya yi musu wa'azi su ji tsoron Allah su koma zuwa alqur'ani da hadisi an gane wannan ko baya kamata malami ya yi irin wannan kuɗa da su da sauransu haka nan amma yanayin idan malami ya zama to ba wai mai ilimi bane yana buƙatar karantarwa ya kamata a wayar da shi don malamai da yawa ba san sharin demokarasi ba da yawa mutane a najeriya wani yana maganin demokarasi kamar musulunci ne don ina jin wani zai yi hudu ba ce jama'a siyasa ba addini ne yana wannan siyasar demokarasi din addini ne kaga shi mutane ma suna bukatan a karantar da su mai demokarasi a nuna musu ma tushen demokarasi din dole wannan yana buƙatar lokaci mai tsawo mu yi haƙuri da mutane mu nuna musu irin haɗarin wannan al'amari wannan shi ne eh walaikum sai ne tambaya akwai wani malami a gudu shi kuma mu ce ɗalibin ilimi ya ce shi a kafa ta yi da kyau hmm. cewa wannan ƙungiya an kafa shi saboda dawa ne hmm. ya ce saboda inda yana da kyau da manzo sallallahu alaihi ya aika mazu bin jabar zuwa yamma. Hmm. da ya je gudun zai kafa wani ƙungiya ya ce dawa musulunci ne ake yi ko da wannan matan da shi ba a mm. cikin musulunci in zai in zai yi wannan zai ce kafa kungiya ba shi da kyau abin da ya kamata ya kawo littattafa ya kawo magana ibn ba da usaimi da albani ko ya kawo maganganun malaman sunna ba irin wannan misali na hankali ba mm. a gani ya kawo misali ne na hankali amma su su bin ba da su usaimi da su waye ai sun ba da fatawoyi da yawa akan ansaru sunna ai kungiya ce tana da ainihin ciyaman tana da sakatare tana da kaza tana da kaza mun ga fatowar lajina da'ima game da jama'atu izalatul bid'a wa qamatu sunna na fatan gane lajina da'ima ta bada fatawa kan wannan ita ita lajina ta soki kungiyar izala a matsayin kungiya ba sai dai a soke ta a matsayin kila tana da wani manhaji amma in an kafa kungiya an tambaye su kungiyar izala sun ce kungiyar izala da awace ta kaza kaza kaza kaza to kaga kenan in dai kungiya tana kan sunna su lajina a da'ima ba su ke ta ba amma idan suka zo suka gano cewa to ai wannan kungiya ta zo yanzu tana shi tana kutsawa cikin demokradiyya sannan kuma tana kira zuwa ga kuruji ga hukam sannan kuma suna inkarin wasu hadisai ingantattu suna inkarin sihiri suna inkarin kaza to kaga anan wajen za a jarra hasire ba wai don kafa kungiyan ba dan wannan akida ta zu da manajin abinda malamai suka soka kan ansaru sunna ba kafa kungiyan ba malamai sun soki ansaru sunna ne a lura da ansaru sunna a da can suna kan sunna da aƙida amma daga baya sun canza sun koma suna haɗa kai da sufaye sun koma kuma suna neman duniya sun koma suna inkarin wasu hadisai ingantattu sun koma a cikinsu akwai wasu 'yan akalaniyin to kaga wannan an soki ba wai ita kungiya aka soka ba an soki wani abu ne wanda ya faru yanzu daga baya a cikin kungiyan a da ba mu shi misali na ba tan gane haka malamai sun yi sabani malamai suna da tattaunawa akwai malaman da suke ganin kwata-kwata a kafa kungiya akwai masu wannan fahimta kamar bakar abu zai shine malamin da na sani a cikin littafin sa hukumul intima shi yana ganin kwata-kwata a ce an kafa kungiya don a yi da awa kada a yi amma su ibn bas su albani su usaimin ba sa ganin wani matsala kan wannan Wai na manyan malamai kaga jama'atu ansaru suna da aka kafa ta lokacin tun zamanin zamanin Hamidul Faqi faki zamanin wannan zamanin wannan Hamidul Faqi abin nan faqihi a Hamidul Faqihi da kuma wannan Abdurrazzaq Afifi wanda wayannan manya-manyan malamai ne dukkansu gaba ɗaya sun kafa wannan kungiya sannan kuma malaman duniya sun san da wannan kungiya babu wanda ya tir da wannan abun ba a fara suka ansaru sunna ba sai da ta fara yin wasa da aƙida ta zo ta kutsa cikin harkar siyasa ta zo ta shiga cikin ta saba wa manhaji na salaf a lokacin da aka fara yin raddi ga ansaru sunna na ba san gane wannan a taƙaice dai abinda ba a so shine ƙungiyanci ba wai ƙungiyan ba inda ita ƙungiya da kafa ta tana kan an kafa ta ne akan aqidan salaf da manhaji na salaf na fatan gane ba a sanya wani san rai a cikinta ba to wasu daga cikin malaman sunna suna ganin babu laifi amma bakar abu zai da na gamu ga abin da ya faɗa nan eh to Allah shi taimake mu eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik